malai ce wa kana radiyallahu anhu ya kulu imam malik ya kasance yana cewa man habba an yujiba an an mas'alatin falyarid nafsahu alal jannati wannan. nar duk mutumin da aka yi matambaya kuma ya ji ya gamsu da cewa yana son ya ba da ansarta to ya bijirar da kan shi ga wuta da kuma aljanna ma'anon wannan ya ga kan shi yana tsakaninsu ga wuta anan ga aljanna a nan shi kuma yana tsakiya dole ta lalabuwar zamiyan gaba za ta ja shi sai afka maɗaya wa kaifa ya kunu khalasuhu fil akhirah yaya kubutan shi zai kasance a lahira dangane da ita wannan fatawar da aka yi mashi sun mayu jiba daga nan sai ya ansa inda kana da nasi a bisa fahimtar annabi da sahabbai to ga fili ga mai doki amma in ka san ba ka da tabbaci akan wannan fatawar ka ce la'adari ka ja baki feshin in ma ba ka da lokacin zuwa ka tambayo masu masana ku A ce a ƙara gaba a tambayi matsalin karka suke kai karya a cikin wannan harka domin su imam malik da kaji allah maɗaukin sarki ya tsare sunansu ya tsare ayyukan da suke ma allah maɗaukakin sarki da littattafansu kai da kanka in ka ga wannan kasan baban zaba mutanen kirki ne mutane ne masu nagarta da suka kare matsayinsu ta hanyar kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki Allah ya tsare mana imaninmu Wakala, har ila yau imam mali ya ce mamin shi'in a shaddu alayya min an osala an matsilatin min alhalali wal haram maluku ya ce kun ganin nan babu wani al'amari mafi tsanani da kunci da ke saka ni cikin damuwa irin a tambaye ni dangane da wata matsala wanda cikinta akwai halattarwa ko kuma haramtarwa li'anna haza huwa alqata'u fi hukmillah saboda kace halal ko kace haram yanke hukunci ne fa shiga gonar Allah ne shi sa babban malami ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta littafi mai taken ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ma'ana kai malami da kake sa hannu a madadin Allah ka shiga tetayinka na abin da imam malami yake faɗi anan nan ka shiga tetayinka duk wannan ɗalibai da za su taru a gabanka ko to abubuwan da kake faɗi musu to fa kana faɗi ne a madadin Allah shin abin da kake faɗin na Allah ne hakan Allah ya nufa da abin da kake faɗi ka sani wallahi idan ka kauce ka bauɗe ko jahannama tana nan tana mazuba Allah ya kiyaye walaƙad adaraktu ahalul ilmi bi baladina imam malu ya ce hakika na riski malamai a garinmu jan babban magana imamu malik ya ce na riskin malamai a garinmu kai kuma malaman garinku kake renawa wanda su malaman nan su ne suka samar da kai ta hanyar koya maka ilimin tun kana ɗan ƙolo amma yanzu ka taso kana masa ɗagawa zai wahala ka gama da duniyar nan lafiya in baka tuba ba ya ce a ahlal ilmi bi baladina wa inna ahdahum idza ila anil mas'ala ɗaya daga cikin waɗannan manyan malamai namu maluku ya ce da za a yi mai tambaya ga wata matsala ƙwaya ɗaya ta addini ka annamal mautu ashrafa alaihi yadda ka san mutuwa ne ta yi sufa a kan shi haka zai fargita, hankalin shi ya tashi ya shiga halin damuwa kawai an mai tambaya ala gafarta malam menene hukuncin kaza kamar imamu malik ya yi da sufan malamai ne kuma malamai shi ne ma yace saboda tsoron allah suna taka tsantsan dangane da fatawa to kenan dai hadisai da fatoyi da zaka ji sun fito daga bakin irin waɗannan malaman to wannan zai samar maka da kyakkyawar natsuwa kan cewa iyakan fahimtar su kenan kuma iyakan gaskiyar su kenan kuma sun kai matuka wajen tantance bayanan kafin su faɗi da wannan dalilai da wannan dalili da sauran dalilai ya sa shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafin shi ne suna raf'ul malam anil a'immatil a'ala ɗauke zargi akan manyan malamai irin waɗannan don kaga ɗaya daga cikin kafan shi ta zame kar wannan ya zame maka dalilin zagi da cin mutunci iyakan iyawan shi kenan iyakan ƙoƙarin shi da himman shi kenan ɗan abin da ya zo mai kenan na ilimi ya iya ba da fatawa da shi yau in ka gano daidai saɓanin daidai ɗin da shi yake a kai ko to ɗauka ka ya haɗa sannan ka yi mai addu'a an bayyance wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imaninmu sababu ta alisihil muwatta a'a imam malik wani dalili ne cikin dalilai suka jawo ra'ayin shi suka jawo hankalin shi wajen ya zauna ya rubuta wannan littafi na muwafana shi domin bayan da za a kai tarihin malik a ce kuma ka jingina muwafa a gefe dole sai ka zo da ita kuma ya sa maluku ya rubuta muwafa malam ya ce allafa abdulmalik bin majishun kitaban abdulmalik ɗan majishun ya rubuta littafi walam yazkur fihi ahadith sai zama a cikin wannan littafi na abdulmalik ɗan majishun bai ambaci hadisi ko ɗaya ba kawai abin da ya kawo shine bayanai da fatori na malamai abin da a yau ake ce ma fiƙihul mujarrad biduni ma'arfatid dalil tsantsan bayanai kawai na malamai babu hujjoji na alkur'ani da sunna shi kuma al'imam abdulmalik dan majishun abdulaziz dan majishun ɗalibin malukun ne sai da kola littafin ya kawo ma malamin shi ya sa mai albarka falamma ra'ahu sayyidina malik yayin da Imam malik ya kalli wannan littafi ya duba kawai ya ce ma ahsana ma amin aikin nan ya yi kyau walau kuntu ana amma da ni ne zan yi shi labada'atu bil asar ya ce da duk babin da na kafa kafin in kawo zancen wani malami zuwa ga zance na to hadisan manzan Allah zan fara lodowa sun mashaddattu zalika bil kalami sannan sai in ɗaure wannan awoyi da hadisai da na kawo da fassarori da fatoyin malamai sun ma'azama alata alifil muwatta daga lokacin sai maluku ya ɗauki azama dalilin rubuta muwaɗa kenan domin kada ɗalibai irin waɗannan ɗaliban masu himma ka ga abin da wani ma maluku ya sa hannu daidai ne sai ta rubuta littattafai ɗauke da zallan bayanai babu alkur'ani babu hadisi ta ɗauka daidai ne nan da nan sai maluku ya rubuta muwatsa ya nuna masu gayen da ake yi قال يجي وأما مبلغ تعظيمه لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال مطرف dangane da irin yadda imam malik kuma ya kai matuka na kimantawa da kuma girmamawa da bayyana darajar hadisan annabi kuwa to kuma yadda al'imam mutarrif ne ya ce kana malikun iza a tahun na. imam malik ya kasance duk sanda mutane suka zo mai kharajat ilaihimul jariya to yana da wata kuyanga ita ke fara zuwa ta gana da su ta tambaye su mai ya zo da su fataƙuru lahum ita wannan baiwar Allah sai ta ce ma waɗannan bakin malik ya ƙulu na kuma sheikh ala gafarta malam yana daga ciki amma ya ce in tambaye ku turidunan haditha awil masail shin kun zo binciken ilimi ne za ku yi tambayoyi akan hadisai ko ko kun zo tambayoyi ne dangane da al'amuran yau da kullum na rayuwa da kuma masailar fikihiyya fa'in ƙalu in suka ci al-masail a tambayoyi ne kawai ne da kullum kharaja ilaihim wa aftahu sai ma malik fito yadda yake kawai sai ba su fatawa ya koma wa in ƙalu alhadis in ko sun ci a mun zo neman ilimin hadisi ne akwai mana hadisan annabi a yi mana fassararsu ƙala lahum to sai a ce da su ejilisu ku nemi wuri a masallaci ku zauna wada hala marsalatahu imam malik sai ya shiga wajen wankan shi wata tayyaba in ya fito yi wanka sai fesa turare wala bisa siyaban jududan sai sa sababbin tufafi wata ammama sai ɗaura rawani wawa ba a ala ra'asihi tawila sai kawo irin hulan nan na saraki malfa sai sa a kan shi wata laƙa lahulmi na sa sai a zuwa aji mashi kujera fa ya khuruju ilaihim wa alaihi khushu sai imam malik ya fito wurin su a tsanake a natsi wa yubu udan daga gefe kuma sai a kunna turaren wuta fala yazalu yatabakhkhar hatta yafragu min hadith rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai gushe ba turaren wuta na kaɗawa yana fesawa har sai an gama karatun hadisan manzan Allah ba a zuwa haka kawai jama'a a kama karatun hadisin annabi cikin kazanta ba ya asuwaki ba ba a fesa turare ba ba a sanye da kyawun tufafi cikin kyawun kama ake zuwa alkadi iyad mai littafin ashifa bi ta'arifi hukukul mustafa ya kawo cewa akwai sanda imam malik yana tafiya a cikin madina sai wani alkali sai ta da shi a hanya ya ce ala gafarta malam da allah dangane da hadisin da ka karantar da ni ina da bukatan ƙari imam malik ya wago kalle shi ce a matsayinka na alkali kake tambayan hadisin annaba akan titi a tsaye ita ku yi mashi bulala goma alkali ya kwanta aka bulale shi bulala goma sai imam mali ya tausaya mashi sai koya mai hadisai goma sai alkalin ya ce ina dama bulala ishirin ya ce a yaman domin in samu ƙarin hadisai kai ku yanzu malamin ka ko hararanka ya yi sai kun yi gaban wata biyu kaji yadda al'amarin ilimi ya masa albarka saboda ɗa'a ga malamai sannan ko ko malamai ku ji tsoron Allah imam malik yana gida duk wanda ya sallama mai gida abu biya ke tambaya hadisi ko matsalin fikihu amma kai ko duk wanda ya sallama maka za a tambaye wane ne egumi ya zo ko ko annamimanci Matsinka na malami da kai ake gulma a unguwanku duk wani abin da kaji an yada na ƙarya da batunci da cin mutuncin jama'a zai wahala babu hannunka a ciki tuma mu tsoron Allah an jima za ka tara mutane kai masu wa'azi ka ce abin da suke ba mai kyau bane malamai ku gyara ayyukanku sannan kaga wannan yana nuna mana imam malik mutum ne mai tsafta mutum ne mai kamun kai sannan mutum ne mai mutunci wannan ya sa yake mutunta hadisan manzan Allah kuma malam yake cewa fala da gaduhu akarabun wata rana imam mali ya zo yana karatun hadisi kunama ta faɗaɗo ta rika harbin shi sai da ta harbi sitta 16 marra su goma sha shida wa malam ya gayyar launuhu wa ya faru kadai ko kadawa haka bai ba kadawa haka bai ba kadai abin da aka gani canji daga imam malik shine launin fuskan shi kawai yana canzawa irin yadda dafi ke ratsa shi wala ya kafa haditha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma bai yanke hadisin annabi ba ma faraga min almajlisi wa tafarraqa nasu yayin da ya kare majalisin hadisi al'umma suka watse daga inda yake karantar da su kultu ɗalibin shi mutarrid ya ce ko abdulmalik ya aba abdullah laƙadar ra'aitul yawman minka ajaba ya ce hakika yau na ga abin mamaki ta tare da kai qala sai maliku yace na'am inna ma sabartu ijlalan li hadith rasulullah yace nayi hakurin da nayi ne duk da harbin da kunama ke man saboda kimanta hadisin annabi ma kai yanzu fa hadisin annabi za a karanta maka sai ma an ce ya inganta yana cikin bukari sai ka ce to ban yadda ba shi sa limamu shafi'i ya ce shi bai taba mukabala da jahili ba face jahili ya nasara a kan shi ya ce zan tattakura in yi nazari in shimfiɗo mai hadisai daga annabi sai na gama tsaf sai ce to ban yadda ba ka kai kuma dai ba za ka ji hadisi daga annabi ka ce ba ka yadda ba kuma kai ba za ka yi ma annabi karya ba shi kuma zai iya yi Ya sa ka yi hankali duk sanda ka karyata hadisi ɗaya ko to ka saka rayuwanka ta duniya da lahira cikin hadari Allah ya kiyaye yasa ana ce maka annabi ya ce sai ka ce ala sam'i wa ta'ala wa ra's daru kullu qawlin inda qawli muhammadi fama aminin fi dinihi kamu mughamiri maganan kowa ka zubar da ita inda aka ce ga maganar manzan Allah za ka iya haɗa wani da manzan Allah ne a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha duba mana ka gani duniyan nan kaf Allah madaukin sarki yayi kamar manzan Allah ne a baya bai yi ba ballantana yanzu nan gaban ma babu kamar shi mun gano wannan babu kamar manzan Allah jama'a shi yasa mu ga mun zaɓi manzan Allah mawaƙin annabi ce mamman ka ishe mu ka ishe babun kowa don ba mai ƙin halinka sai ku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba don kai ka girma maka baka bugun ɗan kowa abadan baka jin farin jama'a taimaitar inda farar jama'a ce ana cewa annabi ya ce sai ce marhaban marabalale amma in baka halitta ce ana cewa annabi ya ce sai su kawo da kai mun gano wannan da kyau ko manzon Allah mu marga mun gama gamsuwa da shi Allah ya sa mu dace walaysa ba'da hadha adabun mala yace kaga wannan ladabi da imam mala yake ma hadisan manzon Allah to ka ladabin da ya wuce wannan mun gano wannan da ke yin tazaru an yi ta'addaba bihi ahadun ma a hadisar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam eh ladabin da ka kana tsammanin ka samu wani ladabi da wani zai ma hadisin annabi da ya wuce wannan da imam malik yake sai dai koyi kawai duriba malik buna anas fi sanata saba'in wa arba'in wa mi'a duk da wannan kima da darajar imam malik sai da sarkin madina ya taɓa sa aka mai bulala hijira na shekara 147 darabahu suleiman bin ja'far bin suleiman bin ali wannan sarkin ya sa aka da ke malik duriba 70 saufan bulala 70 aka yi imamu malik me ya faru wannan sarki lokacin da ya zo madina sarki ne kamar yadda tarihi ya ce mashayi mara kirki mara ɗa'a wanda ya zo yake faɗin maganganun banza a kan alkur'ani imam malu ya ce ba za a baya a ba don bayan da za a yi lalataccen mutum irin wannan ya zama shine shugabanmu domin ka'idan kama kuntum yi walla alaikum shi mu ba haka muke ba nan da naka taro mutanen gari aka ce su mu baya aka ce ba za su yi ba aka ce dole su yi imam malik da ya ga za a zubar da jinin musulmi haka saddan sai ce ku je ku yi in kun dawo ku warware da suka je suke mu baya suna dawowa sai su warware in sun yi su warware in sun yi su warware sai aka gano sai aka sa aka ƙara tattaro su a kansa ƙara mu baya da sharaɗin duk wanda ya warware kuma matan shi ta saku kaji mugaye wasu fatan su gwagware su yawa a gari munan muna son waɗanda suke waje masu samu su shige daga ciki amma na ciki ne yanzu kuma ke sa a koro shi imam malu ya ce ku je ku yi mu bayan da wannan sharɗin ku warware kuma matanku ba su saku ba kaji malamin fikihu suka ce ta ai bannan da suka yi su abin da suka yi ai sun taushe budari a ka a ashe na baya shine suka sa kamo imam malik aka mai bulala saba'in wannan ya sa duka suka fage mai hannaye da ya zo sallah shi ne taɓa sakin hannu so ɗaya kun gano wannan da kyau ku domin idan ka karanta muwatsa ba abin da maluku ya kawo sai hadisin runguma hannu fisa duk wanda ka tsari ka ce kawo maka hadisin sakin hannu da ya inganta daga annabi sai dai wa in wa inda ka maka ne inda ya inganta ya zai kawo mana allah madaukin sarki ya taimake mu to wannan shine ɗan taƙaitaccen tarihin imamu malik da ya zo a cikin wannan isnadi namu malamin imam malik a cikin wannan isnadi shine ibn shahab bin zuhuri ibn shahab az-zuhuri alkunyan shi shine abu mus'ab al-imam al-hujja muhammad bin muslim sunan al-imam az-zuhuri muhammad bin muslim bin ubaidullah bin abdullah al-asghar بن شهاب بن عبد الله بن الحرس بن الزهرة بن كلاب المدني توفي سنة أربعين وعشرين ومئة يا رسول هجرانا دا شكرا داري أه؟ دا إشرين دا هدو روى مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري قال imam malik ya ruwaito daga ibn shahabin zuhuri cewa inna hazal ilma jama'a kun ga wannan ilimi addaballah adabun adabullahi allazi addaba bihi nabiyyu adabullahi allazi addaba bihi nabiyyu tarbiyya ce ko ladabi ne da Allah madaukin sarki ya ladabtar da annabin shi da shi wa addaban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu shi kuma annabi ke amfani da wannan ilimi wajen tarbiyyantar da da kuma ladabtar da al'umman shi amanatullahi ila rasulihi jama'a kun ga wannan ilimi to amanar Allah ce da ya danka ma annabin shi li yu'addihi ala man uddiya ilayhi don annabi ya isar da wannan amana zuwa ga waɗanda aka sa shi ya isar musu faman samia ilman duk wanda ya ji ilimi falyaji alhu amamahu to ilimin ya zama shi ke gaba kana biyi duk abin da zai jagorance ka ya zama ilimi ne kar karka yadda kana gaba ilimi na baya mun gano wannan da ke ku duk mutumin da ya zama sai ya gama taɓar gaza zai warwaye ilimi ko ya riga ya faɗa rami hujjatun fi ma bainahu wa lahi azza wajal kaga ilimin nan shine hujjanka da zai kubatar da kai a gaban Allah duk abin da ka yi me yasa ka yi ga ilimi ga hujja ga dalili za ka ta gaban Allah amma tambaye ka me yasa ka yi ka fara wa in wa in za ka ci dukan mala'ikun Allah kuwa Allah ya kiyaye da wannan ne in ba ku manta ba tun tsakaratukan baya nake faɗi maku kun ga akwai gayyan halittun Allah a bayanmu jira suke mu koyi ilimin nan mu je mu kai musu idan muka ƙi Allah maɗaukin sarki zai tambaye mu ko muke koyo ko muke isar masu ko mu koya mu gurɓata mu rage ko ko mu ƙara mu canza shi daga tsarin yadda yake wallahi sai Allah ya tambaye mu akan wannan amanar ilimin nan amana ne jama'a warawa abu ubaidin anna umar amara bin shahabin an yuktaba lahu babban malami abu ubaid ya ce sai saidina umar dan abdulaziz shi ya umarci ibn shihabin zuhuri akan ya rubuta mai hadisan annabi fi masarufin zaka a samaniya a fuskokin raba zaka guda takwas falabbar zuhuri amrahu sai al'imamun zuhuri ya amsa wannan umarni Waka وكتب ya rubuta mai littafi babba للتابي ببع zalika bi بالتفصيل wanda kowace matsala ya ɗauke ta dalla-dalla ya bayaninta wamin huna ƙalibin hajarin daga nan ne ibn hajar ya ce wa awwalu man dawwana al-hadith ibn shahabin az-zuhri yace farkon wanda ya fara rubutun hadisi ko ya rubuta littafin hadisi shine ibnu shahabin ala ra'as mi'a lokacin hijiran annabi tana ɗari cif bi amri umar bin abdul aziz summa kasurat tadwin daga nan sai rubuce-rubuce suka yaɗu summa tasnif wa hasala bi zalika khairun katir daga nan alkhairi ya yawaita falillahi alhamd yasa limamu siyofi a cikin alfiya yake cewa wa awwalu jami'ul hadith wa sunan ibn shihabin amiran lahu umar ke farkon wanda ya fara rubuta hadisan annabi ibn shihabin ne da umarnin umar dan abdulaziz Allah ya gafarta musu qala az-zuhri al-imam az-zuhri yace kunna na'atil alima fama na ta'allamu min adabihi eh ahabbu ilaina min ilmihi yace mun kasance a zamaninmu idan muka je wajen malami tsayawa muke mu koyi tarbiyya da ladabi da zai dora mu akai kafin ilimin ma'ana za mu tsaya mu fahimci me yake so menene baya so me ya kamata mu yi wani tsari ya dace duk sai mun tsaya mun fahimci wannan tsaf yadda in mun zauna majalisin ilimin zai karantar da mu ilimin da zai shige mu kun gano wannan da kyau ko sai mun tsaya mun fahimci wannan sannan mu shiga harkar ilimin amma yanzu ɗalibai abin da suke kenan abin da ya dame su Allah ya kiyaye qala malikun imam malik yace ce, kadima shahab bin az madina ibn shahab wata rana ya iso garin madina fagalastu eh, ilaihi ya ce sai na tafi wajen shi da duku-duku gunjen da ake zuwa wajen malamai da duku-duku da wuri ake zuwa amma yanzu ɗaliban ilimi sai malami ya zo wannan nasu su haka ne gwargwadon ɗa'anka gwargwadon alherin ilimin da za ka samu ma'amala ya ce fagalas da duku-duku na ji fawajattuhu fi tsariƙil masjid sai na tarar da shi ya kamo hanyar matsalaci wa ma'aho gulamu, yana tafa da bawan shi mai suna anas wa kana kada zawwajahu amatan a lokacin ibn shahab ya haɗa shi wannan bawa nashi aure da wata kuyangan ganshi. kun gano wannan da kyau ko bawon shi kuma sarikin shi suna tafiya za su masallaci tare ka ji alherin sunna ko amma yanzu kana ɗaura aure ka ba ka aurar da yarka ga wani shikenan kun zama abokan gaba in yana wuri ba za ka zo ba in yana wuri shikenan so da tsabon rashin fahimtar suna. faƙala lahu suna cikin tafiya na iski su in ji imam malik sai na ji Ibn shahab ya ce kaifa a ahlak ya labarin amarya faƙala sai ya ce wajadtu ha ya maulai jannatu ce ai na samu amaryan nan aljanna ala gafarta mana faƙala ibnu shahab sai ibnu shahab na zuhuri ya ce alhamdulillah alhamdulillah fafaɗintu imam malik ni ko sai na fahimci abin da wannan yaro yake fahimta yake magana dangane da ita matar tashi kuma ku dukkanin kun fahimci cewa al'amari ya hasa ko ko ba ka ba imam malici ni ko sai na gano wadda hiktu inda ya dariya fasalani sai ibn shahabin zuhur ya tambaye ni a me yasa ka dariya fa qultu maluku yace sai na ce da shi a innahu yaqulu Inna ha fi ƙuhu Ya ce yana gaya maka cewa bata bada hadin kai ba ba ku gano ne da kyau ko bata bada hadin kai ba inna fil jannati si'atun wa bardan ce ai aljanna yalwa take da shi kuma ga sanyi duk yawon ka har yau ba za ka iya kewaye ta ba har yanzu bukatan shi bai kai ba ce ka akwai sauran aiki abin da yake so ya gaya mai kenan faƙala ibn shahabin ya kalli wannan yaro na shi ce kazalika ya anas abinda maliku ya faɗi abinda kake nufi kenan kala iwalla <laughs> ya ce wallahi abinda nake nufi kenan <laughs> ya maulaye fa ma za ka wa ma za la haku ibn shahabin bai gushe ba na dariya wa yu'iduha yana maimaita innaha jannatu ila an fatadhul jama'a har an ga masalla asuba bai karasa masallaci ba yana dariya akan hanya salla fi manzili sai koma masauki shi ya salla kaga ba sa jin biyu a masallacin da ke da limami ratibi in ba haka ba da sai su kara su uku ne ɗaya sai masu limanci haka ne amma sai sau koma gida wannan ke nuna maka malaman da suna sake maɗalibansa suna raha da su babu kaushi babu ɗacin rai babu kaza kuma bai barin kana tare da shi kana da yanda za ka sassauta mai yanayin rayuwa ka bar shi ya ta mafarke-mafarke a cikin gari inda na za ka samu wata 'yan lamari za ka buga mashi kuma ka ba shi mutuni kirki. kun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya sa mu dace ƙwalar dihlaj a sahazi haddasa muhammad buna ahmad albarra Samitu ali buna abdullahi ya na nazartu ali dan abdullahi ya ce ya yi bincike iya binciken shi fa’izal isnad ya duro ala sittati sai ga isnadai ingantattu suna kai komo akan mutum shida ne ya'ani al'asani da siha ina nufin ingantattun isnadai duk inda suka kai suka komo suna tikewa akan mutum shida ne qala yace li ahlil madina duk hadisin da zai fito daga madina za ga yana karewa zuwa ga ibn shahabin zuhuri wale ahali makka amur dinarin wale ahali basara atada wa yahya Abikasirin, abi kasirin wale ahali kufa abu ishaqa wal a'amash summa ilmu ha'ula'i sitta sannan ilimin waɗannan manyan malamai guda shida kuwa ila ashabil asnaf mimman sannafa ya ƙare ne zuwa ga waɗanda suka rubuta littattafai na sunna faminal madina idan ka tafi wajen malaman madina da suka rubuce-rubuce malik wa bin ishaq wa min makka ibn jurejin wa ibn uyayna wa min albasra ibn abi aruba wa hammadu bin salama wa shu'uba wa abu awana wa ma'amar wa qad sami'a ma'amar min shi al-imam al-ma'amar dinnan yayi karatu a wajen waɗancan guda shidan gaba daya wa kufa a wajen malaman kufa kuwa sufyan al-thawri wa min sham al-auza'i wa min waqid hushaymun qultu malin yace أغفل حماد بن زيد والليث وما هما بدونهم malamin da ya lissafi wannan ya gafala bai kawo hamadu dan zaid ba da imam lais kuma waɗannan malamai ba su gaza waɗancan ba ƙala sun manta ha ilmu ha'ula ilimin waɗannan su kuma marubutan sai ya tike ila ya haya buna sa'idin al-qattan wa ya haya buna abi za'ida wa abdurrahman bin mahadi wa yahya bin adam kage inda yake karkata maka matakan malamai ko da da bakat ɗinsu ko da yadda al'amarin sa yake in ka san wannan a matsayinka na ɗalibin ilimi binciken hadisi binciken rijalus sanad zai zama maka da sauki kultu nasiya ibn al-mubarak yace a wannan ƙari na ƙarshe ya manta da ibn mubarak wa waki'an wa wahabin wa hum min buhuril waɗannan malamai in ana maganin ilimi su tekuna ne qala ibn shahab rahimahullah ibn shahabin zuhuri ya kasance idza faraga min majlisihi duk sanda ya kare majalisi da a du'a sai wannan addu'a wa huwa Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin a haɓa bihe ilmuk fi duniya wal akhira Allah muna roƙonka kowane alkhairin da iliminka ya kewaye da shi alheran duniya da lahira ka haɗa mu da shi wana ƙoda duka min kulli sharrin Allah muna roƙonka kare mu daga kowane sharrin da haɗa bihi ilmuka fi duniya wal akhirah wanda ilimin ka ya san shi duniya da lahira ma'ana akwai abin da kai baka san sharri bane kuma yazo ya ce maka to Allah ya san shi to Allah ya kare ka daga gare shi da wannan addu'a ma muka kare tarihin ibnu shahabi na zuhuri mun gano wannan da kyau ko to in ba ku manta ba a cikin mu da muka karanta malin ya ce ibn shahabin zuhuri an suleiman bin yasari haka daga suleiman dan yasar kwaye suleiman dan yasar shine Alhilali hilali maula maimuna bintil haris shi bararren bawa ne na maimuna matar manzan Allah bun hazan a ata wa abdullah wa abdulmalik bun yasar hamala an arba'atihim shi wannan suleiman ya yi karatu a wajen waɗannan malamai guda hudu duka wajen maimuna wajen tata wajen abdullah wajen abdulmalik kunyatuhu shi alkunyar suleiman ana ce mashi abu ayyo wa kada kila abu abdurrahman yarwi an ibn abbasin yana yin riwaya daga abdullahi dan abbas wa abi warawa anhu zuhuri daga cikin ɗaliban shi akwai al'imamu zuhuri wanna da sauran jama'a ma'ana ka karantar da zuhuri shi kaɗai gayya ne kun gano wannan da kyau ko, ya ishe ka ka zama tika wahabar maimunatu wala'i ya tsar libuna abbas ita maimuna ta kyautar da wala'in da don ta kyanta shi suleiman ɗan ya to sai ta kyautar da wala'in ya tsara mahaifin suleiman da ibn abbas wakana suleiman min fuka haya a halin madina shi suleiman yana daga cikin manyan malaman madina wa ƙorra'ihim daga cikin kuma manyan mahaddatansu Sikatin fadil amintacce ne mai falala ahadul fuka ha'is saba'a yana daga cikin manyan malaman fiƙihu guda bakwai na madina min kibaris salisa yana daga cikin manyan tabaka na al salisa mata sanata tis'in wa mi'a ya rasu hijira na da shekara 109 wa kana lahu yawma fiye 60 wa 70 sana sanda ya rasu ya dan shekara 76 ne wa qad tuwo fiye sanata 40 wa mi'a wasu suka ce hijira na da shekara 104 ya rasu wai kawo aidan sanata ashar wa mi'a wasu suka ce hijira shekara ɗari da goma wa za a sahu wannan na ƙarshen shi ne daidai wa kana ko sanata arba'in wa salatin an haife shi hijira da shekara talatin da hudu bayan rasuwa annabi da shekara ashirin da hudu allah maɗaukin sarki ya samu dace jama'a take cin taƙaitawa waɗannan su ne rijalis sanat kuma dai hadisin da muka karanta za mu tsinci wasu daga cikin rijal ɗin sai mu tattauna a kansu domin ɗaliban hadisi su san su domin haka ya kamata kai mashi wani bukari kyakkyawan sani ka san hadisan ka san rijalu sanar ɗin ka san duk abin da yake da alaka da shi sannan ka san me malamai suka faɗi dangane da ma'anan hadisin jama ba sauri muke yi ba sauri ba wurin zuwa ka gama karantar da hadisin tsaf sai ɗalibin ka ya ce alagawa ta malam me sunan ibn shahabin zuhuri sai ka tir har yanzu baka san hadisin ba sai ka koma makaranta sunan shi muhammad dan muslim me alkunyin shi <laughs> yanzu yanzu ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sharhul hadith wanda zai ce kai abin naku zai kare zai kare mana ran da muka mutu mun gano wannan da kyau ko ga shirin hadisun ƙauluhu a cikin hadisun aka ce kanal fadlu rabifa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ne falalu yana goye a bayan taguwar annabi wane ne alfadlu alfadlu wa huwa ibn abbas wa huwa ibn abbas shi fadlu ɗani na abbad wa huwa aho abdullah dan uwan abdullahi ne ma'ana fadlu shine wan abdullahi dan abbas wa huwa akbaru waladil abbas shi fadl shine babban dan abbas wa bihi kana yukanna kuma da wannan fadlu ne ake ma abbas alkunya a ce mashi abul fadlu wa kana shaqiqu abdullah shi fadlu ɗin nan uwa ɗaya uba ɗaya suke da falu da ɗan abbas walakin abdullahi afdalu minhu sai dai abdullahi dan abbas ya fi shi falala wa a'lamu minhu kuma ya fi shi ilimi wa anfa'a minhu lil umma kuma ya fi shi amfanar da jama'a kun gano wannan duk da shi ne babba kuma ƙaramin ya fi shi shi yasa duk abin da za ka yi ma al'umma in ba ilimi ka ba su bako to da saura ba abin da za ka yi masu domin annabi bai zo da komi ba sai ilimin kuma a lahira shi za a yi binciki a kan shi ba wanda yake da kudi wanda zai iya wadatar da mutane kudin shi ko akwai ya fara bayar da shi kai na gaji da za mu rika ba su kudi na kullum amma kila tun da muka zauna nan wajen muke ta bayarwa ko kuma nan da wajen minti biyar ma ba za mu tsaya ba malin ya ci wa ummuhuma mahaifiyarsu sunanta ummul fadl lubabatul kubra ita ce lubabatu babba bintul haris bin hazan alhilaliya mata fi ta'una amwa shi fadlo ya rasu a annoban amwa ne binahiyatu urdun adab da garin urdun santa samana ashar hijirar shekara goma sha takwas min al-hijra fi khilafat umar bin al-khattab a lokacin khalifancin umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu wannan dan takaitaccen bayani kenan kan fablu wanda zai ce ah alagawa ta malamin tsallake mutum daya shine ibnu abbas haka ibnu abbas mun yi tarihin shi a cikin karatunmu na bulugul maram ka can yana can ba zai zo muna maimaici ba kuma muna da ashabun rasul da muke karantawa haka ne muna tarihin sahabbai a can Allah ya sa mu dace in ka ga mun yi tarihin sahabi a nan to mai yiwa akwai abubuwan da mu faɗi ba cikin littafan nan guda biyu kuma ya kamata mu faɗa domin jama'a kada karatun ya zama akwai maimaici a ciki ya zama kowanne daga ciki kana da bukatun shi ke sa ta irin sharhin da zamu ma hadisan da ke nan ba iri ɗaya da sharhin da muke ma bulogul maram da sahihu muslim da kuma dari darimi za mu yi ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace ƙauluhu radifa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce wanda yayi fadlu annabi ya goyo shi a bayan dabban shi yuridu minal muzdalifa abinda yake nufi annabi ya shi daga muzdalifa gadatan nahari safiyan sallah domin idan aka hau arafa tara ga wata idan rana ta faɗi daren goma ga wata kenan ko to ba za a yi sallan magariba da ya arafa ba sai an zo muzalifa to za a kwana a muzalifa <clears throat> waɗanda suke da lalura ba kamar yanzu yadda za ka je ka je ka tadda alhazai saboda son zuciya sai su mutane ba su da luran komi ba kai bari ka ji hatta masu laluran in sun bar muzdalifa zuwa suke dab da inda za a yi jifa su tsaya ba da daddare ko da safe suke jifa ba, har duk sai sun jira lokacin jifa ya yi sannan sanda za su yi jifa waɗancan gayyar su kuma sun taso kafin su ƙara so su kuma sun wuce maka kafin wannan gayya ta zo su sun yi tsawafi sun yi sa'ayi sun baro maka su kuma wannan gayyen masu ƙarfi sun ƙara su haka fa tsarin yake ba wai tun dare za zo su jifa su wuce su yi sa'ayi su wuce su yi dawafi sannan wannan shirme ne ba haka shi aikin hajji yake ba duk wanda ya san wannan ilimin yi wancan aikin a duhu to aikin bai yi ba ya kamata ku san wannan ku gaya musu gaskiya hukumomi ku ji tsoron Allah alhakin wannan mutane yana kanku kuma Allah zai tambaye ku to annabi ya goyo shi daga muzdalifa a safiyar ranar sallah wa zalika annan annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ardafa usama min arafa ila muzdalifa lailatan nahari yanda al'amarin yake sanda aka baro arafa annabi sai ya goyo wa usama su falalu suna tafiya a ƙasa sanda aka zo muzdalifa sai aka aje usama sai aka goyo falalu su kuma sai suka tawo a ƙasa kaga adalcin manzan Allah kuma bari ku ji wani ilimi kwanci nan. sai ce lailatan nahari daren sallah ashe a musulunci dare ke fara zuwa kafin yini ثم أردف min al-muzdalifa sannan annabi ya koyo alfadlu daga muzdalifa gadata yawman nahari a safiyan sallah zuwa wajen jifa wannan bayani ya zo a cikin littafin almuntaka sharhi جزء نبي شاتي biyu أكد أربعين نبيو زاد البخاري من رواية شعيب عن الزهري عن عجز على عجز راحلته أكتر أبن هون شغوياش وفيه جواز الإرداف wannan yana nuna halaccin goyo akan abin hawa an gano wannan da ke ku waye kara goyo a kan mashin yau idan annabi yana nan ya hau mashin zai goyo ko ba zai yi ba tashe goyo ma sunna ne wa huwa mina tawadu kuma wannan yana nuna tawalu'u wala khilafa fihi idza ataqahu dabba wannan babu laifi in dabban za ta iya dauka والرجل الجليل جميل به الإرضاف والأنفة منه ta eh, tujbaru wa tukabbiru qalahu abu umar yace mutum wanda yake mai daraja mutumin kirki za ga in ya ga wani a hanya zai tsaya rige mai hanya amma mutum mai korafi mai nuna isa da girman kai za ga yana nisantan wannan shi ba wanda zai hau mai abin hawa amma na tafiya a hanya zai ma ya je ya ga walanta na ya ganka ka mai haka <laughs> karanta shehu zarkani a bisa sharhin da ya mamuwa a jizi na biyu shafi na 389 Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mukatu na gaba za mu tashi inda mala ya ce ƙauluhu faja'at imratun min khas'ama ba haka hadisi yake ba sai mu mu tattauna gabobin hadisin sai mu tsallaka hadisi na gaba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم